أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai, salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad, da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi sa har zuwa ranar tashin alkiyama. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta lahadi bakwai ga watan rabi'in awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da talatin ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin da biyar talatin da ɗaya talatin da ɗaya ga watan takwas miladiya dubu da ashirin da biyar Allah maɗaukacin sarki ya kaddara mu a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na hisnul muslim min azkaril kitabi was sunna na fadilatu shaykh الدكتور سعيد al-Fahfani. Allah علي sarki ya ji سركي ya كيش يتافر mishi. muna karatu cikin babi da malam ya kulla da yake karantar da mu addu'o'i da ake yi a yayin sujada mun karanta addu'o'in na guda ɗaya rage ko guda biyu abin da malam ya kawo guda ɗaya rage sai kuma guda ɗaya wadda malam bai kawo ba wanda insha Allah ta'ala za mu karanta shi da ikon Allah mun tsaya a mun karanta guda shida ku? tun daga na farko da malin ya kawo har zuwa na shida wanda a yau za mu karanta na bakwai Malin ke daga cikin addu'o'i da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake a cikin sujada akwai faɗin Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an 'alayka anta kama asnayta 'ala nafsik اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك wannan addu'ar tana daga cikin addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake a cikin sujadansa a rawaito daga nana Aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare ta hadisi yana cikin sahih muslim kuma muslim ya rawaito hadisi na ɗari hudu da tamanin da shida imam ahmad shi ma ya rawaito a cikin musnad ɗinsa hadisi na dubu ashirin da hudu da ɗari uku da goma sha biyu dubu ashirin da hudu da ɗari uku da goma sha biyu imam nasa'i ya rawaito a cikin sunan kubra hadisi na ɗari bakwai da goma sha biyar malam ibn hibban shi ma a cikin sahih littafin sa hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da talatin insha duka sun rawaito ne daga nana Aisha Allah maɗaukakin sarki ya ƙara da a sarki ya ƙara da a gare ta yake cewa a ruwayar da yake cikin musnad na Imam Ahmad yake na aikata ta radiyallahu anha qalat daga nana Aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare ta take cewa فزدت ذات ليلة وفقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace wani dare ina kwance sai ne yin farkawa kamar an tashe ni shine fazi'tu ta farka kamar an tashe ta kasa ko irin wannan farka da mutum zai abuci ba kowa bane tashe kamar zaka farka kuma ka ji ka kamar baccin ya ishe ka din sai sai sai irin wannan farkawa a cikin dare amma da ta farka sai bata je annabi sallallahu alaihi wa sallam kusa da ita kuma ta san ya kwanta kusa da ita tace fa madattu yadi sai na mika hannuna ina lalaba ina yake tace fa waqa'at ala qadami ala qadamai sai hannaye na din nan sai suka fada ala qadamai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka fada diddigen kafan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa huma muntaqiban sai naji kafafun suna kafi haka yanda mutum zai sujira kafa yatsunsa a ƙasa yace haka ji kafafunsa suna kafi wa huwa sajidun alhalin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin sujada Wahuwa ya yaqulu sai naji yana cewa اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعا وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ce ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ta maimaita wannan addu'a a lokacin da yake cikin sujada Don cewa ta yi wa huwa yaqulu mana yana ta faɗa yana ta faɗa. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك take an hadiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta maimaita wannan addu'ar a cikin sujar. wannan addu'a neman tsari ne tun daga farko har ƙarshe da kuma yabo da jinjina zuwa ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai. Lokacin da muke ce Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik. Ya cewa ya Allah ina neman ka sanya yardanka ya zama zai zama katanga tsakanina da fushinka. Bana ka yadda da ni ka nisantar da fushinka daga gare ni lokacin da aka yardan ya zama shine katanga tsakaninka da fushin Allah madaukakin sarki sai ya Allah ka sanya ina neman ka kare ni daga fushinka kuma ka sadar da yardanka zuwa gare ni wa bi mu'afatika min uqubati ya Allah ka sanya afuwanka da yafiyanka ya zama shi ne zai zama katanga tsakanina da ukubanka da azabanka ya zama yafiyanka da afuwanka da rangwami da ka siffanta da shi dama Allah madaukakin sarki al'afuwu ne ko al'afuwu ne me yafiya ne me rangwami to wannan yafiyar taka wannan rangwamin naka ka sa ya zama shi ne zai zama katanga tsakanina da ukubarka da azabanka ya Allah wa a'udhu bika mink ya Allah ina neman tsarinka daga gare ka ma'ana ka tsare ni ka sa in zama daga cikin masu tsoronka da zan zo kusa da kai so da Allah madaukakin sarki shi kaɗai ne yake da siffan la malja'a wa la manja minka illa ilaika babu wata mafaka babu gurin gudu ga wanda yake tsoron Allah sai dai zuwa ga Allah yana daga cikin abun da zai ƙara tabbatar maka cewa Allah Allah ne duk wani abu da kake tsoro to ƙoƙarin nisantarsa kake yi ƙoƙarin gudunsa kake yi ba ka so ku haɗu da shi amma shi Allah maɗaukakin sarki alaman tsoronsa shine sanka na ƙara zuwa kusa da shi wanda ya ji kowa tsoron Allah shi ji kowa kusa da Allah maɗaukakin ba haka bane amma duk wani abu wanda ba Allah ba iya iya tsoron ka iya gudun da kake karka zo kusa da shi cewa a'udhu bika min la uhsi sana'an alayk ya Allah ba zan iya kididdige yabo zuwa gare ka ba in nace zan ta yabonka in ce Allah kana da kaza kana da kaza kana da kaza kana da kaza ya Allah ba zan iya kai karshe ban isa ba kalmomin da za a amfani da su a yabe ka siffofinka da za a yabe ka da su sun fi ƙarfin in iya lissafawa la uhsi sana'an alayk kawai a takaice anta kama asmaita ala nafsika ya Allah kana nan kamar yadda ka yabi kanka to ba za ka taɓa yabon Allah da kalmomin da suka fi yadda ya yabi kanki da shi ba kaga wannan girmamawa ne da ƙara nuna cewa lallai Allah maɗaukakin sarki gagara ba dauni a gane ku shi ne ma'anar anta la uhsi sana'an alai anta kama asnaita ala nafsi wannan yana daga cikin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake a cikin sujadarsa saka yana da matukar muhimmanci mu zama mun yi koyi mu rinka sanya wannan addu'a a cikin sujadan Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an 'alayka anta kama asmaita 'ala nafsik wannan yana da matukar muhimmanci Allah madaukakin sarki ya samu dace. Bagan kan lura addu'o'in da mala ya kawo kusan duk wanda ake a cikin sujada za mu ga addu'o'i ne wanda suka ƙara tabbatar da umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mana wanda ke cikin sujada to ya dage da addu'a fa qamilun an yustajaba lahu shi a cikin sujada ku dage da roƙon Allah ku dage da yawaita addu'a ana gabda za a amsa mu addu'a ta takwas daga cikin addu'o'i da ake yi a lokacin sujada wanda malam bai kawo ba a cikin wannan littafi na hisnul muslim shine fadin subhana rabbiyal a'la wa bihamdi a farko mai subhana rabbiyal a'la kare ku sai fadin subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yana cikin sunan na imam abu dawud da Imam Addara Kutni ya roƙo Imam Ahmad Imam Tabarani Imam bai baihaqi duka sun da isnadi ingantacce zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya daga cikin addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake a cikin sujadar haka mutum zai iya subhana rabbiyal a'la kada ya tsaya nan ya ta maimaitawa kamar yadda muka faɗa mafi karanci so uku ko ko mutum zai iya ya yi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan sune addu'o'i da malam ya kawo waɗanda ya kawo mana daga cikin addu'o'i da ake a cikin jira, ba su kaɗai ba ne akwai wasu waɗanda ba wannan ba amma na kawo wancan subhana rabbi a'la wa bihamdihi saboda kasantuwan an saba da shi wani in bai ji wata kamar kuskure yake kullum an gane ku. akwai wasu da yawa wanda malam bai kawo ba wanda in karatu ya kai zuwa ga wani lokacin za a ji su in sha Allah ta'ala sai fasali na ashirin malake du'a'ul jinsati bayna sajdatayn addu'a da ake yi azama da ake tsakanin sujada guda biyu yanzu mutum ya yi sujada ya karanta addu'o'i da ake a sujada ai zai ɗago ku in ya ɗago tukun ya sake komawa sujada ta biyu haka ne aiku to wannan ɗagowan ai ba zama kawai ake yi shiru ba ba ana zama ba ne a ɗanyi nazari sai a sake komawa balle balle ma wanda shi kuma ya dagon ma bai ma zaman daga dagowa kawai kamar ya zauna a wuta ko yana dagowa kawai sai ya sai ya koma yadda ka san a wuta ya zauna wannan kuskure ne kuma ya ya sa'a ma sallah tsarin sallah kuma an rasa wani farali mai girma shine nutsuwa a kowane rukuni an gane da kwado'i da ake yi bayan an dago daga daga sujada malam ya kawo mana addu'o'in guda biyu a wannan a wannan fasali malam ya addu'a ta farko shine fadin rabbi sirli rabbi sirli rabbi sirli mutum ya ta maimaita wannan addu'a rabbi firli rabbi firli rabbi firli shi wannan addu'ar ana maimaita shi a sallallahu alaihi yana maimaita shi ne ya kirda da gwargwadon irin daɗe wanda ya a sujada to gwargwadon yadda zai ta maimaitawa kafin ya tafi sujada ne an fahimta ku ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam bai bai kayyade adadin nawa za ka yi amma za ka kwatanta gwargwadon daɗewan da ka yi a sujadan da ka ɗago to gwargwadon daɗewan da za ka yi kana maimaita shi rabbi sulli ɗin kafin ka tafi sujada ta an fahimta ku kamar da ya zo a cikin hadisin eh, da aka rojo daga malam Huzaifa bin Allah ya kare da a gare shi Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala ya rawato a cikin sunan ɗinsa hadisi na ɗari takwas da saba'in da hudu malam ibn majah shi ma rawato hadisi na ɗari takwas da saba'in da bakwai malam ibn Uzaima shi ma rawato hadisi na ɗari shida da tamanin da hudu daga huzaifa bin yaman Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi huzaifa bin yaman yake faɗa hadisi mai tsayi ما بيديك سوى ثم ثم سجد نحو ثم سجد نحو مما رفع ثم رفع فقال رب اغفر لي نحو مما سجد ثم سجد نحو مما رفع ثم قام في الثانية وزي كنت من اليمن ينا سفن irin siffan sallar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai zo gurin sujada sai ce annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya sujada kwatankwacin daɗe wanda ya sujada ya kusa ya kai kwatankwacin daɗe wanda ya yi lokacin da ya ɗago daga ruku'u ita ma dagowa daga ruku'u ya daɗe ne kwatan kwatan yadda ya rade a cikin ruku'u kamar yadda ya faɗa a saman da mu karanta yace da ya gama sujadan ya dago ya zauna fa qala sai ce, rabbi filli ya rinka faɗin rabbi filli nahwan mimma sajada ya rinka maimaita rabbi filli din sai da ya kai kwatankwacin irin daɗewan da ya a sujada yana maimaita rabbi filli rabbi filli rabbi filli an gane nahwan min sajid sai kai kwatan kwatin dade wanda ya asujadan yana zaune yana faɗin rabbi firli thumma sajada tukun sai sake komawa sujada da ni an gane ku sai tukun sai sake komawa sujada ta biyu wannan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ah, ya fada sai sa Sheikh Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymeen Allah madaukakin sarki ya ji kai ya gafarta mishi a cikin sharhi riyadu salihin yake cewa in muka lura yace salla fa yaj'alu salata mutanasiba yace zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallama in zai yi sallah yana sanya sallarsa kowace gaba ta sallansa su zama suna da alaka da kowace gaba ce idza aqala al-qiyam A falon ruku'a was sujuda annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi tsawaita a tsaye to haka ma yake tsawaita ruku'u da sujada wal qiyamu alladhi ba'da ruku haka ma yake tsawaita tsayuwa bayan ruku'u mutum ya ruku'u ya dago to haka zai tsawaita a tsaye wal julus alladhi bayna as-sajdatayn haka ma yake tsawaita zama tsakanin sujada guda biyu wa idha khaffafa al خفف الركوع والسجود والقيام min ajli an takuna sala mutanasiba haka in bai yi karatu mai tsayi ba a tsaye to haka ma in ya zo ruku'u da sujada ita ma sai kwatankwacin yadda bai tsawaita ba a karatun sallah saboda kowace gaba ta sallan su zama suna da alaka da juna wannan haka sallan manzon Allah sallallahu alaihi sallam a gane ma ga da yawa daga cikin sallolinmu ba haka yake liman zai tsawaita karatu amma in yi ruku'u in ma in ba subhana rabbiyal a'la kai ba ma in dai kai subuhun qudusu ne kafin kai uku ya dago kaga ya sa a matsarin sallar manzo Allah sallallahu in ya tsawaita karatu to ruku'u da sujada da daguwa daga ruku'u da daguwa daga sujada haka shi ma zai tsawaita so da sallolin ya zama suna da alaka da juna haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yake cewa wa hadha fi'luhu salawatullahi wa salamu alayhi fil fardh wa fil nafl aidan ibn Uthaymeen yace wannan shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sallan farilla da sallan nafila babu bambanci فكان صلى الله عليه وسلم يجعل صلاته متناسبة kaga ya ta maimaitawa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanya kowanne rukuni a cikin sallansa su zama suna da alaka da juna ba nan a tsawaita sai kuma an zo nan sai a yi kaman ana bin mutum a guje an je can a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne rukuni a cikin sallansa suna da mutanasiba suna da alaka da juna haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah an gane ku kuma sallan da zaka yi a baka lada shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli mun kai sallah ka kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka samu ladan ladan sallan an gane ku zaka Allah ya sa mu kiyaye wannan yana daga cikin addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake in ya dago daga sujada ne ta mai ta rabbi sirli rabbi sirli mana ya Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta maimaitawa ya ta maimaitawa gwargwadon irin dade wanda a cikin sujadan gwargwadon yadda zai ta maimaita rabbi sirli rabbi sirli kuma neman gafara abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya ya umarce mu da da mu da mu yi ko har Allah madaukakin sarki ya mana alƙawarin wannan al'umma ba zai halaka su gaba ɗaya lokaci ɗaya kamar yadda ya halaka waɗanda suka gabata matakan suna yin istighfari wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah madaukakin sarki ce shi bai kasance mai azabtar da mu ba kamar yadda azabtar da waɗanda suka gabata matakar muna istighfari matakar muna yawaita istighfari to Allah madaukakin sarki zai ɗaga mana kafa akan abubuwa da yawa Allah muna roƙonka ka gafarta mana sannan yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu neman ma ɗan uwan mu gafara bayan mun nema ma kanmu النبي صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة حديث كتاب الإمام الطبراني في معجم دلنا النبي صلى الله عليه وسلم duk wanda ya limama mumuni namiji ne ko mumuna mace gafara to kowane gafara ɗaya da ka nima ma ɗan uwanka mumuni sai an rubuta maka ladan kayi wani kyakkyawan aiki ya rubuta maka ladan kai wani kyakkyawan aiki hadisin ubadata bin Sani: Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi wannan ita ce addu'a ta farko daga cikin addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya dago daga sujada addu'a ta biyu malaka shi ne fadin Allahumma firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ma yana karanta wannan addu'ar a zaman da yake tsakanin sujada guda biyu yayi sujadan farko ya ɗago ya zauna kafin ya tafi sujada ta biyu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karanta wannan addu'a kamar yadda ya tabbata hadisin sahabi Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi hadisin Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi na 850 daidai Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi na 284 Malam Ibn Majah shi ma ya rawaito hadisi na 898 daidai Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi ya karantar da addu'ar da sigogi har guda uku wanda yake nuna eh, kowanne daga cikin kalmomin nan ta gabatar da wani akan wani babu laifi an gane ku yawwa ba dole sai ka karanta kalmomin siriyali in wani ya gabata ya gabaci wani babu laifi yadda ya zo a ruwayan Imam Abu Dawud Abdullahi ibn Abbas Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni riwayan uh, Imam Tirmidhi Allahumma ighfirli warhamni wajibni wahdini warzuqni riwayan Imam Ibn Majah shi Allahumma ighfirli warhamni wajibni warzuqni warfa'ni annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a in ya dago daga sujada ya zauna kafin ya koma sujada ta biyu ma'anan addu'ar ce Allahumma firli kaga ita ma addu'an ta fara ce ta fara ne da ne, neman gafaran Allah madaukakin sarki Allahumma firli ya Allah ka gafarta mu ma'anan gafara suka ce huwa sitru dhanb huwa sitru az-dhanb shine Allah madaukakin sarki ya sitirta ka ya rufa maka asirin abubuwan da kake na kurakurai an gane ku neman gafara daban tuba daban an gane ku yawwa mutum zai nemi gafara ma'ana yana neman Allah madaukakin sarki sarki ya sitirce shi ya rufa masa asiri abubuwan da yake na kurakurai Allah ya kauda kai kuma ya hana asirinsa tonuwa shine ma'anar neman gafara sitrul zam an gane ku yawwa amma tuba shi wannan ai barin laifin ne gaba da da sharuɗanta an fahimta ku yawwa wanda ya nemi gafara ba shi ke mutuwa ya tuba ba ba shi ne ke mutuwa ya tuba shi Allahumma gfirli ya Allah ka gafarta mu warhamni ya Allah ka ji tausayina ya Allah ka ji kaina ka tausaya mu wahdini ya Allah ka shiryar da ni ka shirye da ni hanyarka hanya madaidaiciya ko wajburni ya Allah inda aka samu tasjaru a rayuwata ya Allah to ka yaje ka gyara ka cika ta mu sura asalin kalman aljabar shine abinda ake in mutum ya ya kare hada shi da za a yi gurin ya zo ya tsaya a larabci shine ma'anar jabar an fahimta ku wannan sallallahu alaihi wasallam yana amfani da shi a matsayin addu'a ma'ana ai a rayuwanka akwai shortcomings ko ba komai bane Allah ya ce kai zaka yi yadda Allah yake so to wannan abin da ba a samu ka kai ba din kana roƙon ya Allah ya Allah a rufa asiri a tuka da ko ba haka wani ko ai ba za mu iya ko ba haka wani wani daga cikin abin da ya kamata da mutane sun gane da sun daina ƙirƙirar bidiyoyi suna sawa addini so da wanda Allah maɗaukacin sarki ce mu yi mun gama iyawa ba mu gamawa ba amma ko mutum zai ƙirƙiro rawa ya ce to wannan ma yana da kyau kai ga wanda Allah ya ce ka yi, da nassin Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi ba gama iyawa ba ba gama ba addu'o'i sallan baka tsaya ka gama kiyaye shi ba addu'o'in bayan sallan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar inda zaka tsawa kai karanta su gaba ɗaya, irin addu'o'in da Annabi ke yi musamman bayan sallan asubahi da musamman bayan sallar la'asar da musamman bayan sallar magariba na bayan sallar asuba sai rana sai ka kai karfe tara zawa ba yi amma mutum bai gama wannan ba fa amma ya je wani ya sake kulla miki wani ya bashi ya ce ka kara da wannan to ka tsaya ka gama na Allah tukun mana ba za ka iya ba to kaga maganan wani ya sake kullo wani ya kara maka bai taso ba sai ka ce bari in gama na Allah tukun in na gama zan zo to mutum yana roƙon ka wace furdi ya Allah inda aka samu naƙasa aka samu matsala to ya Allah madaukakin sarki a ayati sanan wa afini ya Allah kai mun afuwa ya Allah kai mun afuwa warzuquni ya Allah ka azurta ni da falalanka da kyautanka ya Allah warfa'ni ya Allah ka daga darajata a duniya da lahira ka daga darajata a duniya da lahira yanzu waɗannan kalmomin da ke cikin wannan addu'an menene babu a abin da ɗan adam ke bukata ai babu komai na ciki ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka ji kaina ya Allah ka shirye da ni ya Allah ka yi rangwami akan na kasu da ake samu a ayyuka Allah ka yafe mu Allah ka azurta ni duniya da lahira ya Allah ka ɗaukaka ni duniya da lahira to me rage komai ka faɗa Allahumma salli وارحمني واهدني واجبرني وعافني warzuqni warfa'ni wannan addu'an fa kana yi bayan ka dago kai sujada kai addu'a ka dago daga sujada kai wannan addu'an ka koma wata sujadan ka sake yin wata addu'an kaga rayuwanka sai dai ta rinka haske ku sai ta rinka haske saka an dago daga sujada ba kawai dagowa ake kawai a a koma a zauna ba ko ba kawai nazari ake yi na wani lokaci a sake koma zuwa ga sujada ba addu'a ake yi bisa karantarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala anan za mu dasa aya abin da muka faɗa wajen zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai abin da muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah muke roƙo ya tsada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah muke roƙo da ya rufa mana asiri duniya da lahira akwai wata sanarwa ta neman agaji zuwa ga ‘yan uwa ko wani bawan Allah da ya same ni ya ce dan Allah in tallata ma ‘yan uwa a taimaka gwargwadon hali iyalinsa ce bata da lafiya rashin lafiyan kuma ya shafi zuciya an yi diagnosis ɗinta abinda ake nema za a mata aiki naira miliyan goma sha biyu naira miliyan goma yana buƙatan abubuwa biyu a wajen yan yana buƙatan a taya su da addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa musu hanyar wannan cin jarabawa sannan kuma abin da ake da shi mai taro mai titi don girman Allah a taimaka in Allah da akwai abin da zai tare zuwa ga wannan aiki dan uwa ne Allah madaukakin sarki muna roƙo da ya ba su lafiya ya sauke musu hanyar cin wannan jarabawa sana na buƙatar ƴan uwa su taimaka duk wanda ya taimaka Allah madaukakin sarki zai taimake Allahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana tsaye wajen taimakon bawa matakar bawa shi ma yana tsaye wajen taimakon dan uwan shi ah, Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi wata rana yana itikaf a masallacin Ka'aba sai wani bawan Allah ya zo da wata bukata wanda bukatan ba zai samu ya iya biya masa bukatan ba sai ya fita a itikafi sai aka ga zai fita tabi'ai da suke gurin almajiran suka ce ah, kana su za ka fita saboda wani ya zo neman wata bukata a gurinka sai ce musu da kunni na ba labari aka bani na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce in tashi in je dan biyan bukatan wani mutum musulmi guda ɗaya ladan shi da